Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau juma'a 23 ga watan disamba na shekarar 2022 kafin ku jabi wanda muke tafa da su ga hafi zakanan labarai amurka ta ce kamfanin hayar soja na rasha mai zaman kansa wagner group ya sayi makamai daga ƙasar koriya ta arewa don taimakawa rasha a ukraine gwamnatin gambia ta ce ta cafke wasu sojoji hudu da ke shirin hambarar da shugaban kasar adama baro wasu 'yan bindiga sun kai wani mummunan hari a jihar Nijar da ke arewacin Najeriya da ya kai ga hallaka wani basarake tare da jikkata wasu da kuma yin garkuwa da wasu mutane. Kanan labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa Majalisar Dokokin Najeriya ta daga zartar da kasafin kuɗin shekarar 2023 da ya kamata ta yi a jiya Alhamis zuwa mako mai zuwa saboda matsalolin da aka gano a cikin kasafin. Za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH ta gabatar wa Majalisar Dokokin Ƙasa rahotonta na shekarar 2021 wanda ke fayyace abubuwan da suka wakana masu nasaba da tauye haƙƙin bil'adama. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya da isa lawa ikira ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama domin ku sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Fadar White House ta faɗa jiya Alhamis cewa kamfanin hayar soja na Rasha mai zaman kansa Wagner Group ya karɓi makamai da aka turo ta jirgin ruwa daga Koriya ta Arewa don taimakawa sojojin Rasha a Ukraine, wanda alama ce ta faɗaɗa rawar da kamfanin ke takawa a wannan rikici. Mai kamfanin Wagner Evgeny Prigozhin ya musanta batun da ya bayyana a matsayin tsegumi da shaci faɗi. John Kirby mai magana da yawon kwamitin tsaron ƙasa na fadar White House ya ce Wagner na neman masu samar da makamai a duk faɗin duniya don tallafawa ayyukan sojinta a Ukraine. Ya shaida manema labarai cewa za mu iya tabbatar da cewa Koriya ta Arewa ta kammala jigilar makamai na farko ga Wagner wanda ya biya kuɗin kayan. A watan da ya gabata, koriya ta arewa ta kai rokoki da makamai masu linzami cikin rasha na amfani wagna kungiyar Tarayyar Afirka da kungiyar Raya Tattalin Arzikin kasashen Yammacin Afirka sun yi Allah wa da yunkurin juyin mulki da aka ce an yi a gambia Gwamnatin gambia ta ce ta cafke wasu sojoji hudu da ke shirin hamɓarar da shugaba Adama Baro. Masu shari'a kan al'amuran siyasa sun ce rashin yin garan bawul a harkar tsaro ne ya haddasa wannan sabon yunkurin juyin mulki da aka yi a wannan karamar ƙasa ta yammacin afirka a cikin wata sanarwa da gwamnatin gambia ta fitar a ranar laraba da ta gabata ta ce rahotannin sirri sun nuna cewa wasu sojojin ƙasar na shirin hambar da gwamnatin da aka zaɓa misheri kan siyasar gambia seti matijo ya ce mutane sun damu da halin da suke ciki na tattalin arziki amma ba sa goyon bayan tsoma bakin sojoji a harkokin siyasar kasar. Uh, uh, Joe ya ce akwai wasu batutuwa da dama da mutane ke damuwa da su, amma kuma mun san cewa mafi yawan 'yan gambe suna adawa da juyin mulki bisa bayanan ƙuri'ar jin ra'ayi. Wannan wani bangare ne na tattaunawa. abin mamaki ne da aka ji cewa wata ƙasa ce ke jagoranta don haka a yau akwai mutane suna tambayar ko wannan mamakirci ne an sake zaben shugaban gambia adama baro a watan disamba 2021 inda ya samu wa'adin shekaru biyar na biyu wasu 'yan bindiga sun kai wani mummunan hari a jihar neja da ke arewacin najeriya da ya kai ga hallaka wani basarake tare da jikkata wasu da kuma yin garkuwa da wasu mutane da har yanzu a lokacin hada wannan rahoton ba a tantance adadinsu ba rahotanni dai sun nuna cewa 'yan bindigar sun auka a garin kawon molo ta yankin karamar hukumar mashegu suka kashe sarkin garin tare da jikata wasu mutane daga bisani kuma suka tare wata motar fasinja suka yi awon gaba da mutane bakwai tare da direban motar kamar yadda wani mazaunin garin da ya buƙaci a sake sunansa ya shaida wakilin mustapha nasiru batsari sun shigo gari wasu suka tare hanya cikin gari din sun ɗauki shi da gacin mula din da wani mutum guda mutumin ma da ɗiyar shi kuma da wani kanin shi to akwai mutum guda kuma da suka halba shi yana fitowa gida bai san da su ba wani na bakin gidan shi sai suka halbe shi yanzu haka yana an wuce bi da shi bidda kokarin jin ta bakin rundunar yan sanda ta jihar Niger akan wannan sabon hari ya ci tura domin kuwa ba mu samu nasarar samun kakakin rundunar yan sanda ta jihar Niger wasu Abiodun ba ta wayar salula. To amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da kisan wannan basarake inda kuma ta yi Allah wadai da aukuwar lamarin. Alhaji Ahmad Ibrahim Matani shine sakataren gwamnatin jihar Niger. Muna da labarai a kusan kwana bakwai da suka wuce wayannan ta'addadin suna shiga suna fita amma abin da ke faruwa shine sun kama waɗansu a wurin kusan gandun daji na zugurma har ya kai daga sun shiga hawan mulo sun ɗauki sarkin garin sannan suka kashe shi. Rahoton Mustapha Nasir Batsari Madalla, an jima kaɗan hafi zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskan rahotanninmu. Majalisar Dokokin Najeriya ta ɗaga zartar da kasafin kuɗin shekarar 2023 da ya kamata ta yi a jiya Alhamis zuwa mako mai zuwa saboda matsalolin da aka gano a cikin kasafin kamar yadda shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya bayyana. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda na ɗauke da rahoton. we are not able to receive the report of the committee. And the main reason is that the appropriation bill came to the National Assembly with some problems. Shugaban Majalisar Dattawa Ahmed Lawan kenan yake ba da hujjar da yasa ba su iya zartar da kasafin kuɗin shekara 2023 ba. Lawan ya ce ƙudurin kasafin kuɗin ya zo majalisar ne da wasu matsaloli da kwamitocin majalisar dattawa da ta wakilai suka gano a lokacin da suke daidaita alkaluman abin da aka yi da kuma abin da aka gabatarwa majalisar. Lawan ya ce matsalolin ba su da sauƙi kuma dole ne kwamitoci su tsaftace lissafin kafin a zartar da kasafin. Lawan bai ba da cikakken bayani kan irin matsalolin da aka gano a kasafin ba. Amma masanin harkokin siyasa da gudanar da mulki Dr. Abdurrahman Abu Hamis su ya ce ruwa baya tsami banza. Ruwa baya tsami banza ba gyara ba ne akwai abubuwa ne wanda ya kamata suna sa rai za a cima wanda ba cima ba da ya sa aka daga sartar da wannan kasafin kudi wanda ya kamata a ce an yi shi tun watan da ya gabata a da watan jiya ko kuma watan yau a ce an samu kasafin kudi wanda za a yi aiki da shi da an shiga sabon shekara amma abin da suka sa gaba shi yake janyo wayannan abubuwan da ya sa suka zo suka ce wai sun dage wannan abin kar ki manta can baya suka ce ministries ba su zo sun bayyana a gabansu an tattauna yadda za a yi da wannan kasafin kudin da shugaban kasa ya kawo ba wanda suke cewa duk wanda bai zo ba ba za a ba su kasafin kudi ba to karki mamaki cewa wannan dagewa da aka yi yana da alaka da wannan maganar da suka yi na kowane ah, sashen gwamnati da suke da kasafin kudi su zo su bayyana a gabansu. Amma ga shugaban masu rinjaye na majalisar wakilai Alhassan Ado Doguwa yana cewa majalisa za ta cika alkawalin da ta yi wa al'umman kasar. Abin da kawai yake faruwa bayan mai girma shugaban kasa ya kawo babban kasafin kudi na shekara ta 2023 ya biyo baya da karamin kasafin kudi supplementary. To ai kin ga domin mu saving time ba zai yiwu mu gama wannan babban kasafi dabcarin farko mu kuma sake dawowa mu yi karamin kasafin kudi ba. Jinkirin kenan kawai muna so mu haɗa waɗannan kasafce-kasafcen kudi da ya kawo kawo daban-daban guda biyu wannan supplementary ne ina da iko wannan kuma main budget ne na kasa shi ma ikon sa kenan kuma ya kawo kuma ina so in tabbatar miki duk jinkirin da ake samu din nan ai dai ba zai wuce 31 ga watan 12 na shekarar nan da muke ciki ba shine alkawarin da muka yi wa 'yan Najeriya cewar ba za mu ƙara barin kasafin kuɗi na wata shekara ya shiga wata shekara ba. A watan Oktoba ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gabatar wa haɗaɗɗiyar majalisar da kasafin kuɗin shekara 2023 na naira trillion 20 da ɗigo biyar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hafiz ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. Amurka na duba ƙarin matakai da za ta kakabawa 'yan Taliban na Afghanistan don ƙara mayar da su saniyar ware saboda mummunan matakin dakatar da karatun 'ya'ya mata a cewar wata babbar jami'ar diflomasiyya amurka karen deka shugabar ofishin jagadancin amurka a kasashen kudancin asiya ta fitar da wani gargaɗi da yammacin ranar laraba kwana guda bayan da mahukuntan kasar suka dakatar da ɗalibai mata shiga dukkan jami'oyin gwamnati da masu zaman kansu na afghanistan har sai baba ta gani Deka ta shaida wa manema labarai a wata tattaunawa ta kafar bidiyo daga ofishinta da ke Doha a Qatar cewa shugabanni a Washington na yin nazari kan matakai da dama da nuna yadda 'yan Taliban ke bin hanyar da bata dace ba. Kasar Qatar ne inda Washington da sauran manyan kasashen yammacin Turai suka kafa ofisoshin jakadancinsu na Afghanistan tun watan Agustan 2021 lokacin da kungiyar Taliban ta karbe Afghanistan yayin da sojojin ƙasa da ƙasa ƙarƙashin jagorancin amurka suka fice bayan kusan shekaru ashirin na yaƙi shugaban hukumar liƙen asirin isra'ila mossad ya faɗa jiya alhamis cewa iran na neman faɗaɗa samar da makamai na zamani ga rasha kamar yadda kafafen yada labaran ƙasar suka bayyana gargaɗin na david baniya ya zo ne bayan da amurka a farkon wannan watan ta nuna fargaba kan cikakken kawancen tsaro tsakanin Tehran da Moscow wacce ta mamaye Ukraine a watan Fabrairun da ya gabata. A watan Nuwamban da ya wuce, Tehran ta yadda cewa ta aiki da jirage marasa matuka zuwa Rasha, amma ta dage cewa an yi jigilar su ne kafin mamayewar. Muna gargaɗi game da manufar Iran nan gaba, wadda ke ƙoƙarin ɓoyewa da zurfafawa da faɗaɗa jigilar makamai na zamani zuwa Rasha da faɗaɗa aikin inganta makamashin uranium da kuma zafafa harar da suke kai wa kasashen musulmi a yankin an ambato banya yana fadar haka a yayin bikin yahudawa na hanuka labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar kare hakkin ɗan adam ta cndh a jamhuriyar nijar ta gabatar ma majalisar dokokin ƙasa rahotonta na shekarar 2021 wanda ya fayyace abubuwan da suka wakana masu nasaba da tauye hakkin bil'adama a ƙasar wakilin muryar amurka sulaiman mana barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga yamai la Shugaban hukumar kare hakkin ɗan adam ta CNDH mai shari'a Mati Alhashi, Musa kenan lokacin da yake yi wa Majalisar Dokokin Ƙasa bayanin ayyukan da hukumar ta gudanar a shekarar 2021. Ba idan cikas ɗin da matakan yaƙi da annobar corona suka haddasa wa 'yancin jama'a a shekarar ta 2021. Hukumar ta ce matsalolin tsaron da ake fama da su a jihohin Difa da Maraɗi da Tilaberi da Tawa sun janyo toyewa jama'a haƙoƙi fiye da kima inda aka gano cewa an yi satar mutane akalla sau 311 lamarin da ya shafi farar hula 754 ya kuma ritsa da jami'an tsaro 136 wannan matsala ta hana ɗalibai 65,552 zuwa makaranta yayin da aka rufe asibitoci kusan 80 a yankunan da ke fama da tashe-tashen hankula a cewar cndh malam insa garba shine kakakin wannan hukuma to harkan tsoron nan shi yasa an yi mutuwa da yawa kusan mutum dari tara suka mutu to bisa ga wannan gwamnati yana yi kokari yana dauka matakai saboda a kare a kiyaye wannan harkoci to cikin wannan da gwamnati yana yi kuma yana yi abun da wanda bai kamata ba haka kuma a shekarar ta 2021 hukumomi a wasu manyan da'irori sun hana wa jama'a murar 'yancin gudanar da gangami ko zanga-zanga sannan an yi ta kama 'yan jarida da jami'an farar hula sannan rikicin zaɓe ya haifar da garkame 'yan siyasa da dama har ma da gurfanar da wasu daga cikinsu a bisa zarginsu da aikata ayyukan ta'addanci to koya 'yan majalisar ke cewa game da abubuwan da rahoton nasa inda ashi na 2021 ya kunsa honorable shitu mamman dan majalisa ne daga bangaren rinjaye babban abun da ya tarin hankali in ka shurare shi yawan attack da aka yi a kasar Nijar kuma mutanen da suka mutu tuwon wannan ya ishe ba da tsoro akwai yanki yanki babu kasuwa ba makaranta babu noma kenan abin yayi yawa kamar yadda ya hudu ya kamata gwamnati da al'ummar Nijar gaba daya ya zama to sun zama tsintsiya madaurin ki daya don a nemi hanyar mu fita wannan al'amura dokar hana amfani da babura a yankunan da ake fuskantar aika-aikar 'yan bindiga na daga cikin matakan toye haƙƙin ɗan adam da aka yi fama da su a 2021 saboda yadda abin ke hana wa jama'a kai da kawo sannan ta wani bangare tamkar ta ke 'yancin gudanar da sana'a ne hukumar ta yaba da abin da ta kira matakan da gwamnatin Nijar ta ɗauka a tsawon shekarar da ta gabata da nufin murkushe matsalolin tsaro. Sai dai a cewar ɗan majalisar rokokin ƙasa daga bangaren 'yan hamayya Honorable Omar Hamidu Chana akwai alamar tsambare a tattare da wannan rahoto. abin ya ba mu mamaki da bai kawo zancen yaran da aka kashe na saulu suka kashe tira november 2021 mu ba ma biya da gwamnati kenan ba mu da abin da ya hudu amma akwai wani abu da ya hudu da ya ce yan tsaro a kama musu wannan muna goya mai baya dari bisa dari muna kuka allah ya kama ma yan tsaro wannan eh, 'yan ta'ada su samu su gabayansu. Hukumar ta sai NDH kundin tsarin mulkin kasa ya wajabtawa gabatar da rahoton ayyukanta a kowace shekara a gaban majalisar dokokin kasa ta zo da wasu shawarwari a karshen wannan rahoto ko da yake ta ce ta gano yadda ake burus da shawarwarin da take bayarwa. Sule mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger. To a gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. an daure ni shekara biyu aka bi ni da kuɗi fan hamsin ta yi miliyan ɗari yanzu na ce a maida mu wanda ya aiko da kuɗin kuɗin. shi fa barawo ba ka kama shi shi kama ka masu na ya hatara magana na shi ya fara neman yawa. gwamnati tana ba mu kuɗin duk wata wani kaso daga cikin abin da aka amince da shi zuwa yanzu dai ba matsala. maza sun tauye haiki sun hana walwala kuma ba kowa ba sai in ce miki gwamnoni. harkar harkallar siyasa da shirye-shirin share fagen shiga shekarar zaɓe ke kenan kai har ma da maganar taka takarar Bashir Macinan nan da aka ce an dinga yunkurin ganin an danne. Maganar matsalar man fetur a nigeria da kuma barazanar tsige shugaban kasa Muhammadu Buhari akan maganar tsananin tsamun tsaro cikin wannan shekarar wasu batutuwa ne da a iya cewa an riga an gansu a bayyane. Duka kasashen da suke fitar da mai, nigeria ita ce kadai kasan da take shigo da mai daga kasashen waje. Idan shine dalilin da yasa ba a zaɓe mu 2015 ba, me yasa ba maganin wancan ba da suka gada suka bari hayyaka. faru haka dole mu faɗa wa shugaban ƙasa cewa kundin tsarin mulki fa ya bamu dama mu tsige ka waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin miliyon da za mu waiwaya a cikin wannan shiri na manuniya Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da duk makon duniya kukan ba mu aran kunne. Shiri na ɗari ba uku cikin jerin shirin manuniyan da duk abin da zai yake la'akari da mutane. Mutanen kuma su suka dinga ciwon baki game da maganar takarar masajjan tare Najeriya a jihar Yoban da aka ce Bashir Macina ne ya ci amma aka dinga yunkurin ganin an danne. Sai dai idan ba a manta ba shugaban jam'iyyar tare Najeriya sanata Abdullahi Adamu ya ba da amsa akan waccan magana. magana da kuma maganar takarar mataimakin shugaban kasa a wancan lokacin da aka ga babu suna kawai jam'iyyar tana ta faman kwane-kwane. Shi barawo baka ya kama shi ne kama ka. Masu na ya hatara magana na shi ya fara neman yawa saboda haka yaran cikin amma ni a matsayin chairman na san babu doka da jam'iyya ta ta karya yes ana cewa ai amin lawan ya je wurin convention amma akwai doka da ce dan ka shiga wani ka shiga wani kuma ba wani doka wani muka ketara zancen an fita dan takara ba karya bane ba ba abin da ce take da fi da shi kana ka za a dole kawo mataimaki in ma da shi ba mu kai nan wurin ba to me damuwanka to a zancen eh, an kai ga yau ba ce ga mutum ya dan dakarar ba ba kasawa ba ne iyawan ne shi kuwa shugaban hukumar zaben tare nigeria farfesa Mahmud Yakubu gaya wa wakilin shirin manuniya a jihar Kanawa ya cewa duk kuɗin da suka nema gurin gwamnati babu matsala akan ba su saboda haka babu wata buƙatar kuɗi da gwamnati ta buzni. To kowa da ya sani a Najeriya mun aika da bukatunmu na kuɗi na yin zaɓe. Eh, gwamnati ta tura wa majalisa majalisa ta amince kuma alhamdulillah kama ya zo yanzu ana ba mu kuɗin kamar yadda aka saba bayarwa akai akai bai gaba ne za a ɗauko a baka kuɗi a yanzu ba gwamnati ta bayar gwamnati ta amince da miliyan dubu ɗari cikin miliyan dubu ɗari uku da biyar sa'an na aka zo a ƙara mana miliyan dubu saba'in da tara saura biliyan dubu ɗari da ashirin da shida saboda haka yanzu gwamnati tana ba mu kuɗin duk wata wani kaso daga cikin abin da aka amince da shi zuwa yanzu dai ba matsala. game da bikin tunawa da 'yan mazan jiyan da aka yi cikin wannan shekara na jam'iyyar nepu kuwa dattijo honorable datti aliyu shi ne ya gaya wa duniya cewa a wancan lokaci aƙidar 'ya'yan jam'iyyar nepu ce ta sa turawa suka yi musu cinne. maganan jiya jiya da yau ba a haɗawa da ba a magana kuɗi an ɗaure ni shekara biyu aka bi ni da kuɗi fan hamsin ta yi miliyan ɗari yanzu aka bi ni da fan hamsin a kurkuku in ce na ban ku a yafe min ɗaurin da aka yi min na ce a maida ma wanda ya aiko da kuɗin kuɗin burina shine kai din nan ka zama mutum mun yaki da turawan mulkin mallaka suka tara sarakunan mu a arewa suka ce mulkin su muke nema amma Allah ya sani ba mu sha'awar mulkin su abinda muke so a bari da kai baka a lokaci ka tafi yawon jarida kana neman magana da sai a hada da kai da kayan aikin ka a kai ka gonan mai gari kai noma game da ta da kurar tagagin tun kuɗa mata gefe guda harkar siyasar Najeriya kuwa Hajiya Binta Ma'azu ce ta ce wannan kuma ai duk laifin gwamnoni gani ne wallahi mata sun fito yanda ba kya zata tun da nake ban taba ganin da mata suka karbi maganan tafiyan siyasa irin wannan lokaci ba to haka wannan abin ya same mu a siyasa maza sun tauye haiki sun hana walwala kuma ba kowa ba sai in ce miki gwamnoni ba wani maganar rufewa abubuwan sun riga su suka sa a gaba sai wanda suka ce yanzu ya za ku yi in lokacin zaɓe ya zo a matsayin ku na mata ko ban gaya miki na ce ga yanda za a yi ba ni ni na san yan uwana mata na shirin nuna matsayin su a wannan tafiya kuma 2023 ba maganar fati bane maganar tarnakin turnukun ture tallafin mai a tare Najeriya kuma na cikin manya-manyan batutuwan da 'yan ƙasa suka dinga yi wa juna tone-tone masanin tattalin arziki kuma shugaban kwamitin kwamitin yaƙi da canci rashawa a kwalejin kimiyya da fasaha ta tare Najeriya katoli Dr. Ismail Muhammad Ancau ya ce duk lokacin da gwamnati ta ce za ta cire tallafin mai a tare Najeriya yakan kare akan talakawa ne. Duk kasashen da suke fitar da mai Najeriya ita ce kadai kasan da take shigo da mai daga kasashen waje wanda kuma anan ake samun matsaloli kwarai da gaske. Wato idan muka duba abin da yake kara da malmala abin shine maganan tallafin da gwamnati take badawa. Daga cikin matsalolin na farko shine an kasa gane takamaiman lita nawa 'yan Najeriya suke sha a rana guda. To a watannin baya wajen wajen watan daya aka fito ake magana cewa litan da najeriya ake ci a kowane rana lita miliyan ɗari da biyu ne to bisa ga haka ne ake biyan wannan subsidy ko kuma tallafin wannan gwamnati kullum take kuka da shi ko da idan aka cire shi ana samun tasiri wato mutane sukan sha wahala kuɗin zirga-zirga yana karuwa da kuma kuɗin adadin abubuwa to amma abu ne da ya zama gaba kula baya saki ah, bai daɗe ba majalisar dokoki ta tabbatar da cewa za a biya triliyan hudu a matsayin tallafi wanda kuma wani rahoton yana cewa zuwa yanzu ma ya kai wajen triliyan shida game da maganar matsatsin matsalar tsaro tsaro a tare Najeriya kuwa tsohon gwamnan jihar Kaduna sau a jere sanata Ahmad Muhammad Makarfi ne ya ce duk sukuwar sukar jam'iyyar PDP da ake akan maganar tsaro can a baya irin gudunmawar da jam'iyyar PDP ta bayar wajen tsarkake tsamun tsaron wani abu ne sananne. Dan fa lafiya da zaman lafiya da ci gaban mutanen Najeriya in ya kama mu ƙara kallon dangantakanmu da makwabta ne fa ya sani. Amma wasu manya-manyan jami'an gwamnati sukan ce bai kamata ma 'yan PDP su rinka tsoma baki akan maganar matsalar tsaro ba tunda boko haram kadai ta gagare ku yanzu kuma ga boko haram ga bandits ga masu tara hanya da sauransu mai yiwuwa da farko an yi sakaci akan maganar boko haram an dauka siyasa amma daga baya da aka lura duk yawancin makaman ma da ake amfani da su a wannan gwamnati yawancin su ma lokacin pdp ne da aka yi oda akan an samu tsaron ne fa aka yi zaɓe gwamnatin da ke kai ta ci fa gwamnatin pdp bata ce ba tsaro a north east aje a rubuta result ba saboda kawai wannan magana ne kawai na siyasa to idan shi ne dalilin da ya sa ba a zaɓe mu 2015 ba aka zaɓi wanda za su gyara me ya sa ba su maganin wancan ba da suka gada suka bari har ya karu haka maganar matsalar tsaron a Najeriya kuma ita sa 'yan masar jan tare Najeriya suka tunkuɗe maganar bambancin jam'iyya kawai suka yi yunkurin tsige shugaban ƙasa Muhammadu Buhari babu wani la'akari da wana kowa ne maganar ba wai 'yan APC ko 'yan PDP ko 'yan wasu jam'iyya ba ne a'a wanda dai yake sanata zaɓaɓɓe ya tofa tofa albarkacin bakinsa saboda haka aka tada magana cewa to me za mu yi kuma sai muka dai duk ittifakin cewa to abu ɗaya ne ba mai ba yanzu abu ɗayan ko shine dole mu faɗa wa shugaban ƙasa cewa kundin tsarin mulki fa ya bamu dama mu tsige ka saboda haka yanzu za mu aika masa da takarda mu bashi sati shida idan muka dawo ba abin da ya canja to fa za mu aika masa da takarda cewa akwai bukatan a tsige shi wannan shine gaskiyar abin da ya faru game da saka alakar sakala addini a siyasar Najeriya kuwa mai fashin baki a kalamuran da kan kai komo barsa Elzubar Abakar ne ya ce yanzu fa talakawan Najeriya sun riga sun gane. Suna buga misali da zaben da aka yi ma MKO a Biola da shi da Baba Gani Kingibi. To kuma lokacin 'yan Najeriya ba su yi la'akari da addini ba ko bangaranci wajen yin zaɓe. To daga lokacin zuwa yanzu abubuwa sun canja. saboda mutumin da baya apc misali kaga bai kamata ya tada hankalin shi ba akan cewar me zai sa apc ta sa musulmi da musulmi tunda a tsarin tafiyar wannan zaɓe da za a yi a 2023 akwai wanda zai tsaya krista ne yana da mataimaki musulmi akwai wanda musulmi ne yake da mataimaki krista so kana da daman ka yi zaɓi in addini ne ko ƙabilanci yake ranka. batutuwan da za mu iya bajje muku na a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafi iko cewa kwanakin su fa suna ƙara ƙarewa ne kullun kwana su ko suna zaune domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki 157 ne ga dukkanin masu dafifin dafe mu dafi ikon yo sallama daga kan kudin da suka yi kane kane kuma a madadin dukkanin wakilanmu da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku sai kuma ni Isa Lol Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu cikin sabon shirin na manuniya. To madalla a gaida na ikira yanzu kuma sai nasihar juma'a. Assalamu alaikum wa barakatu Suna Sunana Dr. Musa Garba ina zama mataimakin shugaban jami'atin Nahda wadda take nan maradi kuma limami a babban masallaci da ke na jihar maradi wanda ake cin masjid aisha radiyallahu anha jamhuriyar nijar jihar maradi za mu yi magana a wannan juma'a akan eh, maraya nasiha akan maraya mahimmancin shi da kuma yadda allah subhanahu wa ta'ala ya bashi mahimmanci to lalle maraya babban mutum ne a wurin allah saboda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɗauki ɗawaine shi sosai wurare daban-daban a cikin Kur'ani. Allah maɗaukakin sarki a cikin wata aya da ke cikin suratul Baqara ana tambayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da dukiyar da ya kamata a hidda a bada sai Allah ya ce abin da ya yi daga cikin dukiya idan ka hidda ya ce ka ba iyayenka su ne na farko sai ya ce wal na sannan makusanta yan uwanka na biyu sai ya ce wal yatama ubangiji subhanahu wataala bai manta da su ba anan aya ta biyu a cikin suratun nisa allah maɗaukakin sarki ya zano haƙƙin shi sai ya zano haƙƙin iyaye sannan kuma sai ya sa haƙƙin marayu kenan a cikin dukiyoyinmu akwai haƙƙi na maraya maza allah sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaitar ya nuna cewa duk mutumin da ke ɗaukar ɗawainiyar maraya to haka yake da shi a ranar tashin kiyama kamar yadda ka san 'yan yatsunka guda biyu da manuni da wanda ke kusa da shi a cikin gida aljanna. Madalla yanzu kuma sai labarai a manfa a takaice. Amurka ta ce kamfanin hayar soja na Rasha mai zaman kansa Wagner Group ya sayi makamai daga ƙasar Koriya ta Arewa don taimakawa Rasha a Ukraine. Gwamnatin Gambia ta ce ta cafke wasu sojoji hudu da ke shirin hamɓar da shugaban ƙasar Adama Barrow. wasu 'yan bindiga sun kai wani mummunan hari a jihar neja da ke na arewacin najeriya da ya kai ga hallaka wani basarake tare da jikkata wasu da kuma yin garkuwa da wasu mutane amurka na duba ƙarin matakai da za ta wa 'yan taliban na afghanistan don ƙara mayar da su saniyar ware saboda mummunan matakin dakatar da karatun 'ya'ya mata a cewar wata babbar jami'ar a amurka da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji wasu